bismillahir rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake kawo mu daya ga watan rabi'ul sani alif da ɗari hudu da talatin wacce ta daidai da ashirin da bakwai ga maris shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da mu na wannan littafi shazal haf fi sarf satin da ya wuce mun gama bayani kan asiyak waɗanda suke nuni akan eh, ƙari to yau insha Allah za mu magana akan a taqsimur rabi' ko lil fi'li bi hasabil jumudi wa tasarruf rabon fi'li ta bangaren abin da ya shafi sandarewarsa da kuma jujjuyawarsa malam yace yanqasimul fi'lu ila jamidin wa mutasarrif fi'li ya kasu gida guda biyu akwai sandararre kafaffe wanda bai caccanzawa akwai kuma mai jujjuyawa jamid shi sandararre ma lazama suratan wahida shine wanda ya lazinci sura ɗaya tak wal mutasarrif amma mai jujjuyawa ma laisa kadhalik ba shi bane wanda ya lazinci sura guda ɗaya wal awwalu al jamid shi ko na farko sandararra imma an yakuna mulaziman lil mudhi ko dai lazinci siga ta madi fi'lul madi kadai kalaisa min akhawati kana cikin yan uwa kana wa karaba min af'alil muqaraba ko kuma karuba wa asa wa hara wa laulaqa min af'alir raja kaga dukkan su ba a cewa yakrubu ba a cewa ya'si duk ba faɗa dukkan su sun lazanci siga madi ne guda ɗaya siga madiya guda ɗaya wa ansha'a wa tafiqa wa akhadha wa ja'ala wa aliqa min af'ali shuru' in har ka ga mudari'in waɗannan fi'ilola to ba su ne ake nufi amma su ba su da mudari ana fahimta ku kaman ja'ala me mudari'in sa to shi ba af'ali shuru' bane wannan da muke magana duk sanda kaga fi'ilin ya zo da mudari'i ba wanda muke magana bane anan amma shi wanda muke magana anan wanda yake ya lazanci siga ce guda ɗaya madi muna fahimta malamai five wa ni'ma wa habbaza fil madhi a cikin yabo zaka ce habbaza rajulun tayyibun wa bi'sa wa sa'a fil dham kaga ba a cewa yasi'u ba a cewa kuma ya ba'asu ba a fada muna fahimta kuwa fa in haka ga mudari ito ba wannan bane wannan muke magana وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء على خلاف في بعضها duk da dai akwai sabani a cikin wasu daga ciki akwai wanda suke ganin cewa ba wasu daga cikin filolin ba jamid bane kamar su ja'alan ma akwai wanda suke da wannan ra'ayi طيب واما ان يكون ملازما للامريه ko kuma ya lazinci sigatul amr kahab wa ta'allam wala thalitha lahum ba su da na uku hab ta'allam hab kaman tashi muna fahimta ko kuma kaddarta eh, hab annaka rajulu kaza eh, kaddarci kai kaza ne eh طيب والثاني المتصرف ما يجد ياوه هو ما لا يلازم صورة واحدة شيني وانده بايا wa huwa imma an yakuna tammat tasarruf shi kuma ya kasu gida biyu ko dai kasance jujjuyawan nasa cikakka ce yana jujjuyawa yadda yake so madi mudari amr shine zai bayani wa huwa ma ya'ti minhu al-madi wal mudari'u wal amr a samu madinsa a samu mudari'i a samu amr kana sara yansuru unsur wa dahraja yudahriju dahrij auna naqisahu ko kuma tauyayyansa yana juyawa amma ba juyi gaba ɗaya ba akwai gefen da baya iya juyawa da shi wa huwa ma ya'ti minhu al-madi wal mudari'u faqat shine wanda madi da mudari yake zuwa masa kawai kazala yazalu wa bariha yabrahu wa fati'a yafta'u wanfakka yanfakku wa kada yakadu wa aushaka yushiku duka kaga ga madin sa ga mudari duka wadannan kuma ake su af'alu me nawasikh muna fahimta to kun ga su suna zuwa da madi suna zuwa da mudari me ga ba agara ina to fasl fasali fi tasrif al af'ali ba'dha min ba'd fasali zai mana bayanin jujjuyawan ayyuka sashin su da sashi kaifiyatu tasrifil mudari' min al madi yaya ake jujjuyawa fi'ili mudari'i daga madi shine yace an yuzada fi awwalihi ahadu ahrufil mudari'a madmuman fi ruba'i shine a ƙara a farkon kowane fi'ili madi ɗaya daga cikin hurufan nan na mudari' su ne ya muka ce anaitu misali madmuman fi ruba'i idan fi'lin ruba'i ne mai hurufai guda hudu to sai a kawo ɗaya daga cikin hurufai na anaitu sai ya zo da bamma kaman dahraja in mun cire in za mu ƙara sai mu ce yu yu raju in hurufansa guda hudu ne kaman qahqara sai mu ce yu qahqiru zalzala sai mu ce yuzalzilu maftuhan fi ghairihi in ko ba ruba'i bane to zai zo da fataha kaman zahaba mudari sai mu ce kaman kataba mudari sai mu ce shine ka yaktubu wa yantaliqu wa yastaghfiru ashe a cikin ruba'i ne kawai harafin mudari yake zuwa da damma ثم إن كان الماضي ثلاثيا سنة إذا ماضي يكسن شيء حروفا سأكون إيه سكنت فاؤه sai a yi wa fa'un ɗinsa ɗauri wa hurrikat ainuhu sai a yi wa ainun ɗinsa motsi a motsar da ainun ɗinsa bi zammatin ko dai da zamma au fathatin ko dai da fatha au kasra ko kuma da kasra hasaba ma yani ta yadda yake nassi na lugha yana buƙatan haka hasba ma yaqtadihi nassul ta yadda yake nassin lugha yana bukata misali ka nasara ina fa'ul kalima ina ainul kalima ina lamul kalima to sai ce sukkinat fa'uhu fa'un din nan sai a yi mata ɗauri, wacce ce fa'un nono sai ce to amma ainun tana iya zuwa da motsawa guda uku nasara sai mu ce yaya yansuru fataha sai mu ce yaya aha daraba sai mu ce yaya kaga tazo da fatha tazo da damma tazo da kasra muna fahimta kama taqaddama kamar da ya gabata wa in kana ghaira sulasiyin in ya kasance ba fi'iloli bane guda mai hurufai guda uku baqiya ala halihi sai ya kasance akan halinsa in kana mabdu'an bita'in za'ida in har ya kasance an fara shi da ta'un ne wanda aka yi wa ƙari ka kaman tasharaka mudari sai mu ce yaya ya tasharaku kaman ta'allama sai mu ce kaman tadahraja sai mu ce wa illa in ko bai zama wa illa in ko ba a fara shi da ta'un ba ba a fara shi da ta'un ba to kusira ma qabla akhirih sai ayi wa abin da ke kafin karshen sa kasra kaman azzama mudari sai zamu ce kaga an yi wa abin da ke kafin karshen sa kasra kaman qatala mudari sai mu ce wa huzifatil hamzatu zaida sai a share hamza qararra fi awwalihi a farkon sa in kanat kayukrimu asalin yukrimu yayi ne akrama kaga mudari sai muka ce ina hamza take mun share kaman yastakhrijo asalin sa ne istakhraja istakhraja mun fahimta to na karshe a gurguje kaifiyatu tasrif al-amr min al-mudari yadda ake jujjuyawan fi'li am daga mudari yaya zamu mu samu amri daga mudari sai yace an yuhdafa harful mudara'a a cire harafi na mudari muna fahimta كعظم وشارك وتعلم أصل عظم أمدار إيه هيك يعظم أصل شارك أمضار إنسى هيك تعلم يا هيك kaga dukkanin ننسو أن ciccire كو wannan harafi na مداري muna fahimta da aka cire tun da yanzu salo kiɗa ya canza sai rawar canza sai aka yi wa ƙarshen ɗauri tun da fi'ili ne amr kenan abin da yake so ya ce maka idan kana so ka cira to ko ka samo fi'lul am to ka koma mudari'i ka kakkade wannan fi'ili daga hurufan mudari'i sai ka koma ƙarshe can kai masa ɗauri muna fahimta to amma fa in kana awwalul baqi sakinan idan ka cire harafi na mudari'i sai ya zama harafin farko da ka ci karo da shi ya zo da ɗauri baya motsawa muna fahimta zida fi awwalihi hamza sai a ƙara a farkonsa hamza ita muke cewa wa hamzatul wasu ka nasara yan suru in muka share ya'un ya zai zama a kafin mu rakito hamza ba zai karanto ba don ƙa'ida ta larabci la yubda'u bisakin wa la yuqafu ala almutaharrik ba a fara magana da harafi mai dauri ba a tsayawa akan mai motsi kamar aishatu ba za ka ce aishatu ka tsaya ba za ka ce aisha kaman zainabu ka tsaya ka sai daga ce zainab mun fahimta to haka mai dauri ba kaman turanci ba ka ce school secondary kaga dauri school secondary dauri ne amma larabci ba wannan in an maka da shi ne ku kalli juna to shi sa sai ka je ka aro wata hamza mai suna hamzatul wasl hamzar sadarwa muna fahimta malamai ka fataha yaftahu iftah وضرب يضرب اضرب وأكرم يكرم أكرم وانطلق ينطلق انطلق واستغفر يستغفر استغفر والنجيني والله أعلم سيفي لنتم إن شاء الله إن أقول نعم نعم eh ai suna na a rubuce a cikin littafi eh an kayyade na'am alaikum salam na na yudammu ma'awalhu Na: shi da mallaji ya kasance wani kawai ibn ko kuma zan iya ai duk ba da dauka ba in kace da haraja ma'lum duhrija majhul yudahriju yudahraju ma'lum majhul يوا يعني ما قبل الآخر إن كان مجهولا فتح وإن كان معلوما كسر يدحرج يدحرج يقهقر يقهقر يزلزل يزلزل كاغاني جاشي آه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ومن زلزلوا مجهول هذا نعم eh badal eh badal ne eh ka kana makalla السلام salam eh, idan ainun ta zo da damma to hamzan za ta kasance madmum ne ma'ana in kana min babi fa'ala ya yaf'ulu tayyib ka kataba yaktubu hamzan za ta kasance da dhamma ne wa fi ma siwahu cikin abin ba shi ba fa innaha maksura na akrama ai wannan ba hamzatul wasli bace hamzatul qat'i ce eh ai kaga rubuta ta wancan ko a rubuta